خلق الانسان من عجل ساريكم اياتي فلا تستعجلون an halicci mutum akan gaugawa don haka yake gaugauto da abubuwa kafin lokacin afkuwarsu yana daga cikin hakan yadda mushrikai suke gaugawar ai musu azaba da sannu zan gana muku ya ku masu neman azaba ta da gaugawa abinda suke nema na azabar don haka ba sai kun neme shi da gaugawa ba